a ƙarshen makon nan ne dai babban hafsan sojojin ƙasa na najeriya lieutenant general tukur baratayi ya buɗe wata hanya da ta tashi daga garin maiduguri ta kuma haɗa jihohin adamawa da taraba da kuma jihar gombe da aka rufe fiye da shekaru uku da suka gabata sakamakon dalilan tsaro da kuma irin hare-hare da yayan ƙungiyar boko harin kan kai ma jama'a kan irin wannan hanya buɗe wannan hanyar dai ya sa jama'a sun soma zirga-zirga wanda a baya sukan yi zagaye ne mai nisan gaske inda cikin awa ɗaya zuwa awa biyu za ta kai ka sai sun ɗibi fiye da awa goma sha biyar saboda irin zagayen da za su yi kuma irin hatsarin da suka haɗu da shi sakamakon irin wannan zagaye tun dai lokacin da jami'an sojan ƙasar suka hana bin waɗannan hanyoyin ne dai ƙauyukan da ke kan irin waɗannan hanyoyi suka zama wutan ga 'yan boko haram yayin da 'yan ƙungiyar boko haram ke ci garin su ba babbaka akan irin waɗannan tituna wanda daga bisani rundunar sojan ƙasar ta tattake su wanda hakan ne ma ya sa babban hafsan sojojin ƙasar wato lieutenant general tukur baratai bin wannan hanyar tare da tawagarsa don nuna jama'a cewa an buɗe wannan hanyar a hukumance kuma jama'a na iya binta duk lokacin da suka ga dama na dai ziyarci ɗaya daga cikin tashoshin mota da ake kira tashan Kano a cikin garin Maiduguri wannan ne ake loading fasinjoji daga garin Maiduguri zuwa jihohin Adamawa Taraba da kuma jihar Gombe da kuma zuwa garin Biyu inda na soma da ziyartar ofishin sufurin direbobi da ke cikin wannan tasha da kuma gana da sakataren kungiyar wato Malam Sule Malam game da yadda suke ji kan buɗe wannan hanyar gaskiya ba karamin farin ciki muka yi ba kuma ba karamin godiya muka yi wa Allah subhanahu wataala ba to a gaskiya fi sabilillah zagayen nan ya riga ya damu jama'a don mutum kana kallo kana da uzurin ka zaka zo eh, dubu ka yi uzurin ka koma sai ta kasance sai ka kashe kusan dubu goma in baka da dubu sai dai ka hakura da wannan wuzuri naka amma a jiya ɗaya da Allah ya kawo mana saukin sa muka aka zo muka taru muka lodi a nan gurin kuma muna fatan addu'a ubangiji Allah sa daga wannan Allah sa ta dore mana hakan kenan ka ji yadda aka yi tafiyar ya gaskiya al'amarin da ba sai dai sai dai abun ma sai dai godiya ga Allah kawai to kamar akwai fargaba da kuka yi ganin cewa wannan hanya an jima kusan shekara uku ba abinta ko dar ba mi ba muka je lafiya ko muka sake jiwa muka dawo lafiya wannan hanya za ta hada daga ina zuwa ina ne har zuwa wata jiha wannan jihar za ta hada gombe za ta hada taraba za ta hada adamawa duka ta bi ta yi combine awa nawa ne da mutum zai iya doka daga nan in ya tashi kamar za shi kamar zuwa garin biyu kwata kwata in zaka tafi garin biyu za ka wuce awa ɗaya da minti arba'in da biyar ba ina nufin zagayen a zagayen zai ka kai kusan awa goma sha biyu in baka sa sai ka kwana kafin ka shiga cikin garin biyu na kuma matsa cikin tashar da shi an ce da ni motoci da dama sun riga da sun yi loli sun tafi amma na da wani direba da ake kira baba sunna da ya ce kuma zai bi wannan hanya ba tare da wani fargaba ba eh yanzu haka ina so yin lodi zan je waje biyu an bude wannan hanya jiya ne ka ba ku da wata fargaba na bin wannan hanyar gaskiya ba mu da wata fargaba ko na sisi hmm. zan bi hanyar nan ba wani fargaba ko da ce da yamma ne don da aka rufe hanyar nan to billahi lazi wani lokaci ma hmm. sai mun kai sati biyu a cikin tashar nan hmm. ba fasinjan da yake zuwa nan daga mota daya yanzu haka ma na kai sati daya a garin nan ba fasinja ga nan ma wanda ba fasinja ne ko ba fasinja ne na baba ba zo mana kama kana cikin masu tafiya ina zaka wannan hanyar a rufe ta da jima yanzu ake budewa ka baka da fargaban bin wannan hanyar ba ba zaman ka na fasinja eh to komai da yana hannun Allah ai komai yana hannun Allah kamar me zaka je kai a biyu gaisuwa ne kawai tafiya zan je yi na'am to Allah kiyaye amin Allah kai ku lafiya amin Allah kai ku lafiya bayan bude wannan hanya da mutane suka soma zirga zirga da sai dai wata babban matsala ta kunno kai shine yadda aka rufe babban mayanka da ke cikin garin Maiduguri sakamakon wasu rigingimu da aka samu a wannan mayanka tsakanin jami'an tsaro da wasu mutanen gari da kuma wasu zarge-zargen da ake yi na cewa akan zo da da sanun shata ko kuma irin wanda aka kwace a hannun fulani ko kuma wasu makiyaya da ke daji a zuwa wannan mayanka wanda sau da dama akan samu irin wannan korafi wanda jami'an tsaro suka ce suna gudanar da bincike a kai wanda a rufe wannan mayanka ya janyo karancin nama a cikin garin maiduguri da ke kewaye haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya